yarki da yarta kan inna zabba ya daure ta ce me ya hada ku saure ta jama jina ta haɗe kafin ta ce haka kurum dan azabar maita su rasa zuciyar wanda za su lashe sai ta lawali saboda sun ga yayi suna a kaf kauye da kewaye to wallahi ba za ta sabu ba inna zabba ta ce toke ina ruwanki da kasancewar su da lawali me kuma za a yi da lawali Allah na tuba gwalo ido saure ta yi kafin ta ce lalle ma yaya to wallahi idan baki sani ba idan baki sani ba ma ki sani akan soyayyar lawali yasa nake aure tun wuri dama can ba iska ba ce. ina sane zaro ido in na zabbatai tana tafa hannu haɗi da tuno yadda saude ta yi tsalle ta dire ta ce ba za ta yi aure ba wai sarkin aljanu ya aure ta ashe duk karya ne saude in na zabbata furta da mamaki saude ta juya ƙiya tana girgizawa a hankali ta ce tunda na ji labarin cewar bilkis yake so na kasa bacci jiya labarin ya riske ni shi yasa ko baccin kirki ban yi ba asubar fari na taho a yi ta ta kare dan wallahi ba zan taɓa bari Bilkis ta kwace min lawali da nake matakar so ba. Shikenan. Zauna, Inna zaba ta furta mata hakan. Suna zama akan dandalin kasan ɗakin kafin ta ce, "Kin tabbata akan lawali kika yo wannan sammakon?" Saude ta ce, "Haba yaya, zan miki karya ne? akan sa na baro kauyenmu na taho nan." Shiru Inna zaba ta yi ta ce, "To amma gani nayi mai zaki da lawali wanda bai aje ba, bare ya dauka." Gwalo ido Saude ta yi ta ce, A shikenan karamin sani kuka yi wa lawali to ai kauyensu da namu ba nisa wabillahi lazi babu wanda ya kai shi kuɗi a kaf faɗin kauyensu ke da gaske ina zabba ta furta hakan tana zaro ido da sauri sau da tace kwarai ma kuwa rike haɓa ina zabba ta yi baki na rawa tace a shaida ta nina na daɗe da tafka babban kuskure da nake goyon bayan aura masa Bilkis ashe ban sani ba gidan hutu zan kai ta a to kima kya faɗa don haka na zo a yi ta ta kare don ba zan zuba ido wata yarinya can Bilkis ta yi min tsakiyar da babu ruwa ba ina zabba ta ce aini zuwan ki ya min daɗi auta kan bala'i ai ba sa auren Bilkis da Lawali kamar an yi an gama ne yasin sai yanzu Saude ta washe hakora tana dariya ta ce haka nake so na ji daga gare ki alkur'an ina zabba ta ce shakura minki bari na je ayi wata hanci tun wuri dakatar da ita Saude ta yi da sauri ta ce wancan mutumin da na gan shi da Bilkis a kofar gida waye shi dawowa ina zaba ta yi ta zauna ta ce ba tare da lawali kika gansu ba girgiza kai sau da ta yi da sauri ta ce a'a wannan fa wani ne daban kamar ma ba dan nan garin bane ko shine bakon da aka ce ta zo da shi gari ina zaba ta ja tsaki tana gida kai ta ce tabbas shine dan mai nacin tsiya ko da yake ita ma yadda ka san kaska haka take Saude ta rike haba tana ci gaba da faɗin har farin gume ta naga yayi billahi lazi tantiran dan iska ne Gwalo ido Inna zaba ta tana dafa hannu tace tabbas ruwa baya tsami banza. Duk yadda aka yi akwai wata a ƙasa. Irin yadda suka nace wa junan nan. Junan nan nasu dole akwai alamar tambaya. Sauda ta ce ba shakka yaya ya kamata mu samu mabuta da wuri. Ni dai lawali ya rabu da wancan shegiyar. Miƙewa Inna zaba ta yi ta ce bari na duba idan malam bai fita ba sai na ji inda zancen auren ya kwana. Da haka ta bar Saude da tafa hannu tana rantse-rantse ta ce Kur'ani na fi ku iskanci duk wanda zai sha min gaba sai ya gwammaci kiɗa da karatu a can waje ko dan kallonsa tai sai ta ga ya rike goshinsa a hankali yana ci lips bilkis ta ce baka da lafiya ne my head yarima ya sirya furta hakan yana ya na fuska saboda yadda ya ji kansa na sarawa lokaci guda matsawa ta yi kusa da shi ta ce tashi mu koma can gidan a baka magani ga sha ta faɗa hakan tana kallo tana kallon kan nasa da alama kansa yake nufi tunda shi yake rikewa bai yi mata musu ba dan ji yayi kan nasa na kara tsanani sai daurewa yake a kofar gida suka tarar da kawo Isa zai tafi gona da sakin fuska ya karbe su yace ba yadda ban yi ya zauna ba wallahi yace shi da Bilkis tun asuba fa da kyar ma ya bari gari ya waye ya furta hakan lokacin da suka kara so Bilkis ta yi murmushi ta ce ina kwana kawo amsawa ya da murmushi yace ki duba ɗakin nasa an ajiye masa karin kumallo kallon gefen yarima ya sirtai sai ta ga ya saka hannunsa a saitin kansa fuskarsa a tsane a yatsine ta ce kan ne kawu isa ya ce ciwon kai yake bilkis ta girgiza kai tana faɗin ɗazu ya fara jin ciwon to amma ban sani ba ko da ciwon kan ya kwana ikon allah ciwo farar ɗaya haka to allah ya sauke ki nuna masa abincin ya ci bari na kawo garin magani ki jika masa bilkis ta ce to magana ta yi masa suka shiga ɗakin da ya kwana jiya kayan karin kumallo na Najeriya a gefe ko kone da yar tsala wacce ta ji yajin kuli sai kamshi take aka ajiye masa a wajen zama suka yi Bilkis ta tsiyaya masa kokon a kwaf tana miko masa a gabansa ta ce ka sha wannan bari na karɓo maganin ta juya da sauri ganin sai cije lips yake kamar akan alamar kan ya fara masa tsanani a hanya suka haɗu da kawo isa ya ji ko maganin a kwarya ya ce gashi ki bashi ya sha karɓa bilkis ta yi ta koma ɗakin a lokacin har ya kwanta jikinsa na rawar sanyi a tsorace ta dafa shi sai ta ji jikin da zafi kaɗan a hankali ta ce anur anur an bata ida na ukun ba ya amsa da kyar yana buɗe ido a hankali sauke ajiyar zuciya ta yi kafin ta ce don allah ka miƙe ga magani amma ka ɗanci wani abin kaji ya tsina fuska ya alamar baya so yana kokarin juya baya bilkis ta kwaɓe fuska kamar za ta yi kuka ta ce don allah ka ci jin yadda muryarta ta fara rawa ya sa shi miƙewa da sauri cikin dauriya ya miƙo mata hannu alamar ta bashi miƙo masa kwaf ɗin kokon ta yi ya sha da ƙyar yana matsa baki a haka har ya ɗan sha kaɗan yar tsalar kuwa cewa yai ba zai ci ba bilkis ta ce to karɓi maganin ka sha karɓa ya zuba ya zuba wa ruwan maganin ido kamar ba zai sha ba amma yadda bilkis ta yi masa ya sa dole ya karɓa da ƙyar. yana yamutsa fuska bauri duk ya dame shi sakin ajiyar zuciya ta yi ganin ya sha ɗin, ta ce ka kwanta ka huta kada ka taho zan dawo na same ka kaji Gyaɗa mata kai yayi domin a yanzu ji yake kamar yana ɗauke kawuwa goma saboda nauyi a hankali ya sulale ya faɗi, yana numfashi da kyar zuba masa ido ta yi na yan dakiku tana mamakin kwanan tana mamakin wannan ciwon kan na lokaci guda ko da yake ikon Allah ya fi gaban nan haka ta miƙe jiki ba kwari ta jawo masa kofar ta fito lokacin kawo isa ya tafi ta shiga cikin gidan suka gaisa da larai matarsa sannan ta bata guntun abincin nasa da ya rage larai mace ce mai kirki ta ce zauna ki cinye bilkis da alama ke ma baki karya ba girgiza kai ta yi da sauri ta ce gode. larai ta ce daɗi na da ke akwai bakunta wallahi a yi ta miki ta yin abu kikici ci murmushi bilkis ta yi larai ta ce zan faɗawa kawun naki idan ya dawo na ce kinkice da sauri Bilkis ta jawo kwana tana tare da faɗin shikenan zan ci sai da ta sai da sannan ta bar gidan gabaki daya bayan ta yi mata sallama malam ya maganar auren lawali da Bilkis ne in nazabba ta furta wa malam Musa haka lokacin da yake saka hula zai fice tsaki ya ja yana bata rai ya ce ohon musu dai wai sai nan da wata daya ni fa wallahi na gaji Qur'ani zan iya bada ita sadaka a yanzu ma idan ina idan yana so ina zaba, ta ce haba ba a yaka ba to amma kace masa yayi bincike akan Bilkis din kuwa jiyowa malam Musa da sauri ya ce wani bincike ina zaba, ta ce a ina nufin yadda ake yin aure mana ya kamata a binciki yarinyar ba ta yan biye biye ko ta yi maganar a rarrabe gwalo ido malam Musa yana gyara tsayuwarsa ya ce ke zabahu ki ji tsoron Allah Bilkis din ce take biye biye aka ce miki ban san dan an ce miki ban san da kanta take kula kowa ba ba wai dan ta rasa masoyi ko bakin jini ba kirjin in zabba ne ya buga da karfi tana jimamin da alama kafin ta yi wa malam Musa ya amin da alama kafin da ta yi wa malam Musa ya fara rawa tunda har ya fara kare Bilkis a gabanta wanda ya kasance shine karo na farko a rayuwarsu tun bayan da ta shigo gidan da sauri ta ce Allah ya baka hakuri ba haka nake nufi ba wallahi da aka ce a bincike a aure shine fa na tunatarwa kawai da nufin komai ba da nufin komai ba tsaki malam Musa ya ja kawai ya zare hulan ledar gabansa ya gaba yayin da inna zaba ta yi sororo a tsaye a wajen dauke da mugun mamaki har sai da ya bar gidan kafin ta koma ɗaki hankalinta a tashe Saude ta miƙe tana kallon yadda take safa da Marwa ta ce, "Lafiya dai yaya?" Ina Zabbata ce, "Akwai matsala Saude, ya kamata mu yi wani abin." Saude ta ce, "Ban gane ba, zarar gyalanta ina zabba ta tana faɗin biyo ni ba shiri sauri ta zaro ta mayafin suka fito waje a tsakar gida suka tarar da inna habi na shara suka banko mata harara ita kuwa ta girgiza kai tana faɗin Allah ya shirya ku Allah sarki wannan kenan dare gidan alaran ma'idi bilkis ta wuce saboda karɓar maganin kariya, sihirin da ya ce zai bata yau ta yi sa'a yana gida suka gaisa a mutunci alaran ma'idi yace ce ya kwanan bakon namu Bilkis ta ce lafiya. Alaran Ma'idi ya ce to madalla karɓi wannan jakar. Karɓa ta yi kafin ta ce addu'o'i ne na karya sihiri da aka yi da ganyen magarya ki ba shi ya sha sannan ya yi wanka da shi ko kuma a samu tsumma mai kyau ya goge jikinsa da shi insha Allahu matakar asiri ne silar mancewar tunaninsa zai karye da murna Bilkis ta karɓa tana godiya Ta ce Allah ya saka da alkhairi amin ya haye ya qayyim alaramma idi ya amsa da hakan bilkis ta yi masa sallama ta nufi ta tafi inna habi kadai ta samu a gidan ba kowa duk sun fice hakan yasa suka samu sakewar yin magana bilkis na nuna mata jakar maganin haɗi da yi mata bayanin abin da alaramma idi ya ce cikin gamsuwa inna ta gyada kai ta ce Allah ya fishe mu alkhairi Amin ya hayu ya kayin Bilkis ta amsa da hakan tana mikewa ta ce, "Ya kamata na kai masa yanzu domin na bar shi baya jin daɗi." Subhanallah, me kuma ya same sa bilkis ta ce ciwon kai yake daga baya kuma sai fara rawar sanyi cike da tausayawa inna zab inna habi ta ce je ki kai masa wannan din da sauri ni ma an jima zan zo na duba sa sai ki koma wajen lare ki zauna a yadda zaki rinka duba shi lokaci bayan lokaci bilkis ta ce shikenan bari na kwaso sauran kayan ita kuwa nan kamar ya fi son su itatuwan nan kamar yafi san su inna abu ta ce to ki kai masa sai ya ci sallama ta yi mata bar gidan tana sauri ta samu ta je wajen yarima yasir ta hankalinta yake kansa tun ɗazu birbir bako to to to to laule furta wa'annan kalaman sa a rufe tsaye yake a gaban wata katuwar kuka mai koguna bakwai a jikinta yana karanta wannan abubuwan wata farar wuta na tashi daga kowace kofa tana nafar cikin gari bude ido yayi tar idan sa kadawa yayi jajir cike da fushi yace sai dai uwarka ta haifi wani yasin yana ida maganar ya juya baya yana nufo cikin garin shima Allah sarki can ko gidan shugaban yan borin garin suka nufa inda Zabba da Saude nan suka tarar baya nan don haka suka dawo gida gwiwa a sace a kofar gida suka haɗu da Bilkis tana gyara mayafin da za ta kai wa Yarima Yasir ya rufu suka yi kicibis duban su ta yi sai kuma ta ɗauke kai kawai ta yi tafiyar ta inna Zabba ta ce Qur'ani wajen ɗan iskan za ta tafi Saude ta ce kwartanta dai gwalo ido inna Zabba ta yi ta ce da kamshin gaskiya fa a maganar ki Saude ta ce oho dai ni dai na ga da ido na yana kokarin kamo ta ita kuma sai ta juya tana waige waige ko me ta ce masa oho naga ya kyale ta kin ga kuwa akwai alamar rashin gaskiya a tattare da su inna zabba ta kama haba tana jinjina maganar ta ce ke taso mu je mu gane wa idan mu idan ba mu samu maganin da za mu raba su da lawali ba ai mayi masu musu kazafin da zai wargaza su da murnar ta saude ta juya suka fara bin bayan bilkis din da bata san sun biyo ta ba lokacin har ta yi nisa ma ta shige gidan lare kusan a tare inna zabba da lawali suka yi wa kofar gidan tsinke a tare suka ja baya kowa na karewa dan uwansa kallo sannan kowa da nufin abin da ya zo a zuciyarsa bilkis ko gidan lare ta shiga sai ta ga kofar ta a rufe ta dan zaga makota akan yasa ta dawo kofar gidan in inda Yarima ya sirke kwance ta bude kofar a hankali haɗi da sallama can ta hango shi jikin bango ya matse sai rawar sanyi yake yana karkarwa Bilkis ta karasa da sauri tana ware mayafin da ta zo da shi ta lallabe masa a jikinsa take Rima Yasir ya bude ido lokacin idan sa har ya kada yi jazir alamar yana shan wuya sosai hankali a mugun tashe Bilkis ta ce ciwon ne har ya kai haka ta ida maganar tana dafa fuskarsa sai ta je fuskar tamkar garwashin wuta ta sauri ta zare hannunta tana janyo jarkar din da ta zo da ita na magani tana tsiyayawa a wani wajen ta sa ƙyalle mai kyau ta dangwala ruwan tana gogawa a bisa fuskar tasa sai ta ga ya limshe ido jikinsa na kara tsananta rawa Bilkis ta fara rudewa hakan yasa ta ballar rigar jikinsa tana kara dora kyallan da ke da ruwa a tsakiyar kirjinsa ta manna masa ɗayan hannun ta ɗauke da kokon da ta zuba ruwan za ta kara dangwalawa ta jiyo shi yana furta a Yarima ya ya saki wani marayan kara saboda tsananin sanyin da ya ji haɗi da fisgo Bilkis ɗin a birkice take ruwan kokon ruwan kokon ya kware masa gabaki ɗaya akan sumar kansa a gigice ya manne ta da kirjinsa yana matse ta sosai ga baki ɗaya jikinsa na girgiza sai ka ce wanda aka jona da socket sai kara matse ta yake yana numfarfashi Bilkis ta yi kokarin kwace kanta ta kasa domin ba karamin riko yi mata ba hatta bugun zuciyarsa tana iya juyowa yanda take bugawa da sauri sauri pat pat pat pat pat kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bilkis ta jiyo muryoyi daban-daban an saki salati an dire ana tafa hannu sosai Yarima Yasir ya matse ta akan faffaɗan kirjin nasa wanda babu komai a jiki saboda cire masa kayan da ta yi har yanzu Bilkis kokawa take akan ta kwace kanta amma ta kasa a kasalance Yarima Yasir ya bude baki da kyar ce, please wait i need your help ya furta hakan da kyar yana jin numfashi a wahale kirjinsa na rawa ya sanya hannayensa duka a cikin gashin Bilkis yana mutsa shi ba karamin tsorata Bilkis ta yi ba da karfi ta ce Anur Anni da Allah ka sake ni. Ta furta hakan tana kokawar kwace kanta, sai kuma ta kasa. Juyowa ta yi jama'a da yawa a bakin kofar tasu na salati da tafi hannu. A mugun tsorace Bilkis ta fashe da kuka a daidai lokacin da Yarima Yasir ya fara shafa ta sai kuma karar fashewar kukan nata. Ya sa shi sakinta da sauri idan ta alimshe. Bilkis na ganin haka, ita ma ta miƙe da sauri tana komawa gefe. Lawali ya shigo ɗakin a fusace yana kai wa Yarima Yasir naushi a fuska. a hadi haɗi da huci ya ce shege dan iska ba wani batan tunani wallahi karya kake a gigice rima yasir ya rike fuskar tasa domin naushin da lawalin ya kai masa babu zato babu tsammani mikewa ya soyi sai kuma ya kasa haka ya cije lips yana kara kokarin tashi sai kuma hajijiya ta kwashe shi a wajen ya faɗi sumamme kasa fitowa wajen Bilkis ta yadda dandazon kauyen nasu suka taru a kofar ɗakin kai kace wani sabon halitta ake jira ya fito a gani a can bangaren su inna zabba kuwa su ne nan suka rinka biye layi layi gida gida suna tseguntawa jama'ar kauyen yau asirin Bilkis ya tono ita da bakonta an kama su turmi da taɓarya. jawo shi lawal yayi ba tausayi bare imani yarima ya sarka baki ɗaya baya cikin hayyacinsa domin ya suma a sandare yake akan ya ba wa lawali damar jinsa tamkar wani buhu ko kayan wanki har bakin kofa yayi ta maza da kyar da nishi da yarfe gumi ya iya turo yarima yasir waje wasu yara ne kauraye irin yaran mafarautan nan zagaye a wajen da mutanen gari suka fara jifan Yarima Yasir da duwatsu kamar yadda Lawali ya ba su umarni. Bilkis da ke cikin ɗakin ta fito a guje, hannunta riƙe da rigarsa, tana kare shi awaye na bin kumatunta ta ce, "Ku daina jifansa, ba abin da ya yi ba, ba abin da kuke zargi ba ne." Ihu suka sa mata suna tafi, sau da wacce tafi kowa zaƙewa ta ce, "Kur'anin Allah ido na su. turmi da taɓarya na gansu suna aikata masha'a, wallahi an ji kunya simi-simi da ita, ashe munafuka ce." Bilkis ta duka kasa daidai inda ake ta jifan Yarima ya sai kamar wanda aka je hawan arfa ana jifan shi dan ta duka daidai kansa tana tarewa. Jifan nasu haɗi da sa masa rigar rigar hawaye na ci gaba da kwarara akan fuskarta. Kai kai kai kai ku dakata me haka? cewar dattidan garin mai unguwa Yallabai Haruna tare da Malam Idi da sauran wasu manyan gari suka karaso wajen. har da mahaifin Bilkis da ya gama juya kwandon jaraba a can gidansa wajen Inna Habi da ta kasa fitowa ita ma. Dakatawa mutanen garin suka yi yallabai Haruna ya ce, "Wai me ke faruwa ne a wajen nan? Ko za ku iya yi mana cikakken bayanin abin da ake ciki?" Saude ta yi tsalle ta dire a gabansa kafin ta ce, "Allah ya kara maka yawan rai, yallabai." A hankali Yarima Yasir ya yatsa na fuska haɗi da cije lips ɗinsa, sai kuma ya daina motsi. Saude da ke gefensu ta ci gaba da faɗin. na rantse da zatin Allah ya labai wannan yarinyar Bilkis da wannan bakon a tare muka gansu turmi da tabarya suna aikata zina idan karya nake ga lawali da yaya ta can zabba'u sune shaida ina zabba ta gyada kai da sauri tana yabawa saude yanda ta faɗi abin da suka shirya gaya wa mutane domin likawa Bilkis din kashin kaji mai gari ya dubi lawali da ya cika fam saura kaɗan ya fashe kishi karara a fuskarsa ya ce lawali abin da yarinyar nan ta faɗa gaskiya ne lawali ya gyaɗa kai domin burinsa a kori bakon a garin dan haka ya ce tabbas turmi da taɓarya na gansu da idona yana lalata min mata kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsoffin suka furta hakan yayin da malam Idi ya kasa cewa komai domin ya gasa fahimtar gaskiya ne ko a'a a zuciyar malam Musa ya kaiwa Bilkis da ta duka kanta wani wawan rankwashi mai karfin tsiya ya ce ‘yar jakar uba ni dama na san haifuwarki ba alkhairi ba ne a gare ni uwarki ta cuce ni wallahi ba a taɓa abin kunya a wannan kauyen ba sama da abin da kika yi kin tozarta ni Zaben rankwashin ya sa Bilkis ta saki karar azaba tana fashewa da kuka a firgice Yarima Yasir ya buɗe idansa daga dogon suman da ya tafi take kansa ya sara da karfi da sauri ya dafa wajen yana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haɗi da cije lips da karfi kai ma jakar ubanka zaka ci malam Musa ya furta hakan yana kokarin kai masa rankwashi Yarima Yasir ya rike hannun nasa da sauri yana bin sa da kallon mamaki a nitse ya ce who are you malam Musa ya ce uwarka da ubanka ni ma na rama idan ma zagi na kai dan iska kawai ya furta hakan yana kwace hannunsa ya kasa domin har yanzu Yarima Yasir bai daina yi masa kallon mamaki ba kuma fuskarsa a haɗe a takaice ce waye kai au tambaya ma kake waye ni to don uban ubanka ni ne nan mahaifin yarinyar nan da ka lalata min ita kuma wallahi billahi lazi ba zan taɓa yadda ba sai ka biya ni diyya. Allah sarki wannan kenan to to to to to duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin sarauta ta ce kashi na goma sha uku to duk ba a gidan nan ne aka ɓata min ran ba da mamaki inna zabba ta ce a gidan nan kuma to wani dan iskan ne ya taba ki ban sani ba wa'ancan mayun mana kishiyarki da yarta kan